وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ne wanda ya halicce ku ya ku mutane a bayan ƙasa kuma gare shi shi kadai za a tara ku a ranar alkiyama don yin hisabi da sakamako